yanzu haka manyan kwamandojin sojin najeriya na shiyar arewa maso yamma da arewa maso gabas da arewa ta tsakiya na kan halartar taron kara kimtsa su ga kyakkyawan shugabanci wanda ake yi so hudu a shekara wanda ke da manufar kara musu dabarun fuskantar kalubalen da najeriya ke fuskanta a haujin tsaro babban hafsan mayakan ƙasa na najeriya manjo janar tawarik labaja da yake zantawa a hedikwatar yanki na takwas na sojojin najeriya da ke sokoto ta bakin babban kwamandan horar da jami'an soji manjo janar kelvin alibe ya ce ana sa ran wannan taron ya kara wa kwamandodin basira ta yadda aikin su zai kara samun nasara. The theme of the seminar capacity development of senior commanders to meet emerging security threats ya ce alƙiblar wannan taron ita ce haɓaka basirar manyan kwamandodin soji domin su iya fuskantar ƙalubalen tsaro a kowane irin muhalli kuma wannan yana daga cikin tsare-tsare na babban hafsan sojin najeriya na sojin su kasance gogaggu waɗanda ke cikin shirin kota kwana kuma masu kaifin basirar ganin rundunar soji tana samun nasara ga dukkanin aikin da ta sama a daidai lokacin da manyan kwamandodin ke karɓar horo sauran dakarun soji sun zama cikin dazuka a yankunan da ke fama da matsalolin tsaro a yankin arewa maso yamma domin magance matsalolin da kuma samar da sauƙi ga al'ummomi. Bello Isa Ambarura ɗan majalisar tarayya ne mai wakiltar mazaɓar Ilila da Gwadabawa a jihar Sokoto, yankunan da suka sha fuskantar ayyukan 'yan bindiga. Ya ce yanzu al'ummar yankunan suna bacci da idanu biyu rufe. Mutanen hankali kwance duk an koma daji ana ta noma ina tabbata maka tun ran da sun ka shiga tun kamin a yi sallah suke cikin dajin nan na musamman na illela wallahi babu dare babu rana babu kinta kullum yau na tabbata maka an kai sati uku kullun cikin kamo yan ta'adda nan su kai kuma mai girma gwamna irin maganar da muke da shi ta harka matakan tsaro mu yan majalisa ya tabbata muna tsarin da ya yi da sojoji bukata ya ba su ba magana cewa a ta yau babu kaza babu kaza. Har yau na tuntuɓi wasu mazauna yankunan da ke fama da matsalolin akan ko sun soma samun sauki ga abin da wani mutumin giga ne ta ƙaramin hukumar gwadabawa ke cewa. gaskiya alhamdulillah yankin garbawa ana samun ci gaban tsaro manoma ma sun fara zuwa gonakinsu suna noma akwai wuraren da ma ko shuka ba a samu dama an yi ba amma kuma yanzu alhamdulillah an je an yi shuka wasu kuma sun je sun yi noman wuraren da ba su noma ba a kwanan baya a can ma yankin illela a cewar wani mazaunin yankin duka labarin ɗaya ne yanzu ba magana su je ga gari ba ne kokarin ma suke yi su gudu suna boye boye saboda yanzu ana horata su tsakani da Allah eh lalle ana horata su sosai mutanen garuruwa gaskiya sun fara samun sawaba da nasuwa sannan garuruwan da aka riga aka yi fansa a kansu waɗanda da sun zama kamar irin mizance loose kamar irin sun riga sun ba da gari to yanzu kama da sojoji ke mutanen gari sun fara hituwa sun fara ɗebe tsoro suna tsaya suna haƙi da ransu mu gaskiya ba magana wasa ba an samu ci gaba sosai kuma an samu canji babbar fatar jama'ar yankunan da ma 'yan Najeriya baki ɗaya ita ce a samu sauƙin matsalolin rashin tsaro da suka da baibaici ƙasar ko za a iya samun sukunin fuskantar wasu matsaloli na daban domin sai da zaman lafiya ake samun kowane irin ci gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.